kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi kamar yadda muka saba a cikin wannan shirin muka leko wasu daga cikin masarautu da kuma duba halayyar zamantakewa a yankunan hausawa kamar yadda muka saba kuma a wannan karan za mu ci gaba ko kuma kawo ƙarshen shirin da aka soma ji da farko batun da ya shafi matsaloli da suka shigo bayan ficewar turawan mulkin mallaka kazalika idan lokaci ya bamu dama za mu leƙa masarautar kyafi da ke jihar nasarawa a tarayyar najeriya inda muka samu zantawa da Dr mai martaba alhaji shehu usman shindo ya musa sai ku biyo mu tumar da lakamai da dai a ranar 1 ga watan oktoba shekarar 1960 'yan najeriya sun yi marhaba da tafiyar turawa mulkin mallaka kasancewar sun samu babbar damar mulkin kai inda suka sanya al'adunsu mabambanta su kasance a matsayin jigon tafiyar da harkokin mulkin su. wannan ya biyo bayan tasirin da tura mulkin mallakar suka yi a fannin al'adun gargajiya na jama'ar najeriya da sauran harkokin yau da na kullun a bangaren rayuwa yayin da wasu da dama ke nuna gamsuwarsu da irin zamantakewar da ta wanzu tsakanin turawa da sarakunan arewacin najeriya wasu kuwa na da tunanin cewa tun daga wancan lokaci aka fara kakaɓe hannun sarakuna daga madafin iko malam ma'azi isa dattijo ne da ke da sama da shekaru arba'in cikin sha'anin mulki da sarauta ya lura cewa ikon da sarakuna ke da shi a zamanin turawa mulkin mallaka ya fi wanda suke da shi a yanzu to alhamdulillah su sarakuna na gargajiya sun ba da gudunmawa gwargwado mulkin turawa kuma dai kaga ana da hakika turawa ba 'yan kasan nan ba ne kuma amma ta wani gefe mu masarauta da iyayen gidanmu mun samu ci gaba tunda duk abin da za a yi a ƙasar nan akan samu a ciki su kuma iyayenmu sun sa su a ciki suka samu a ciki amma abin da za ka lura da shi a yanzu tunda turawa suka tafi abin su. maimakon mu 'yan ƙasa shugabannin ƙasa su ɗauki sarakunan gargajiya da muhimmanci da kuma karamci to ba haka abin yake ba komai ba a yi da su shi sa kaga komai ina taɓarɓarewa maganar ci gaba babu shi wani ce makana ci gaba babu shi dai gama kawai sabila da tsoron wani abu daban amma cin za ka cire sarakuna maganar ci gaba a ƙasan nan game da mulki ana ko oho ne kawai ke shi kin kidnapping yawa sace yawa rashin tarbiyya ma ya yawa tunda shi dan adam an taba shi ce maka yana magana da human right ne to menene human right babu na gaba kuma shi sarakuna tun da kan mai anguwa har kan mai martaba har kan mai alfarma to abubuwa ne wanda suke suna da muhimmanci suna da kuma karamci suna kuma da girma to kasancewa da babu haka abu ya riga gaji amma ina ba da shawara a dawo da su ana so ci gaban kasar nan a dawo da su ana son ci gaban zaman lafiya a dawo da su in ana neman kwanciyar hankali a ƙasa wace irin rawa kenan kake ga su sarakuna don ya kamata ce sun ci gaba da takawa a yanzu da turawan sun tafi kuma gashi su ba sa cikin tsarin mulki to har haka ma har ba mu cikin tsarin mulkin sarakunan amma ana ba da ci gaba inda duk wani abin da ya faru zaka da ce maka aje wajen mai anguwa mai anguwa kuma zai tafi wajen dagaci dagaci kuma zai tafi wajen hakimi har aka aje kan mai martaba to kaga idan da ba su da amfani ba a neme su kuma alal hakika zaman sarakuna a tsakankanin jama'a shine muhimmancin zaman lafiya kuma idan da ka lura a hankali yake ka samu a yanzu zaman lafiya ba ya raunana amma a jawo su ciki a kuma ba su muhimmanci wallahi za ci gaba masana da dama na yaba wa yankin arewacin najeriya saboda kokarin da al'ummar yankin suke yi wajen kare al'adunsu duk da kuwa da tasirin turawa na mulkin mallaka to kowane irin ci gaba da koma bayan najeriya ta samu bayan samun 'yancin mulkin kai daga turawan birtaniya malam suleiman mai jama'a masharhanci ne kan tarihin masarautu ya yi mana karin bayani ba za ka iya nuna wato ba za ka iya ɗaukan wato matsaya guda ɗaya ka ce kai tsaye ka ce an ci gaba ko an ci baya ba sai ka yi dubi da ɓangarori daban-daban bari fara da ɓangaren ci gaba <clears throat> idan ka ɗauki misali ɓangare na infrastructure wato kamar gina ƙasa da a ce tsakani da allah najeriya ta ci gaba ta wannan ɓangare in ka duba daga wato alif da ɗari tara da sittin ɗin zuwa yanzu za ka ga wato akwai ci gaba ta ɓangaren gina ƙasa ma'aikatun gwamnati gine-ginen titina daga jiha zuwa jiha na biyu in kai dubi daga wannan shekara zuwa yanzu za ka ga kamar daga 1967 a lokacin wato daga 1900 nan da 1960 ina in kai dubi a lokacin najeriya kawai tana da bangarori ne guda uku ba mu da jihohi amma daga wato 1967 an fara kirkiran jihohi an fara daga jihohi 12 aka zo aka kara suka koma 19 suka zama 21 suka zama 30 yau najeriya tana da jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya to kaga wannan bangarori damu iya cewa bangare ne a da ya kamata a ce ci gaba ne gare mu na biyu ko yawan 'yan najeriya daga wannan shekara da mulkin wato turawan mulkin mallaka suka ba mu 'yanci yawan adadin 'yan najeriya bai wuce wajen miliyan hamsin ba yau muna da adadin yawan mutane sama da miliyan 200 kuma shi yawa a ka'ida ya kamata ya zama ci gaba ne to amma idan ka duba kuma ta wani ta ɗayan bangare da ka ga asali dama menene makasudin gwamnati makasudin gwamnati manya-manya su ne na farko kare rayuka da kuma wato dukiyoyin al'umma to tsakani da allah in ka yi dubi ta wannan ɓangare sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raju bari mu ɗauka ta bangaren tattalin arziki wanda shine abu da ya fi damun 'yan najeriya a daidai wannan lokaci yanzu misali in ka ɗauka daga alif da casa'in, in ka ɗauki dalar amurka a wannan lokaci da turawan mulki suka bamu 'yancin kai dalar amurka guda ɗaya ba ta kai adadin naira ɗaya ba wato ina nufin naira ɗaya ta fi darajar dala ɗaya Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI. Gabanin mika mulki hannun 'yan ƙasa a Najeriya, masana na cewa lamuran yau da na kullun a fannin ilimi, kiwon lafiya, tsaro, aikin gona da makamantansu suna tafiya daidai ba tare da matsala ba. A cewar su, al'umma ba su tashi rikirkicewa ba sai da mulki ya dawo hannun 'yan ƙasa. Amma a yanzu matasa masu tasowa a Najeriya na cike da fatan nan gaba al'amura za su daidaituwa. musamman ma idan aka sake shigo da sarakuna cikin sha'anin mulkin al'umma kamar yadda wannan matashi yake cewa. suna na Hadiza Ibrahim shekara na ashirin. ha ina so gaskiya ƙasa na ta ɗaukaka ta zama tana daga cikin developed country tana daga cikin su Saboda haka sarakunan mu ma ina so tun da su suna nan lokacin da aka yi mulki tare da turawa. sun san yadda abubuwa yake ta iya yiwa an samu sauyi da canji amma ya kamata dai duk da hakan su dan shigo ciki su dan sa baki a dan gyaggyara wasu abubuwan da ba a yi shi akan daidai ba ko kuma irin ammantan nan haka duk da halin sauyin rayuwa da ake gani amma har yanzu akwai masu ƙwarin gwiwa cewa lamarin mulki da zamantakewa al'umma za su inganta musamman idan har gwamnati ta yi tunanin sake shigar da hannun sarakunan gargajiya cikin harkokin mulkin al'umma kasancewar su ne shugabanni da suka fi kusa da jama'a. Maki gani idan saya ya kyafe. Ko kun matsa da tsara su kawa ne ku kai ga sarki cin Shirin al'adunmu na gado ake saurari daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar yadda aka ji da farko za mu da zango a Kefi, jihar Nasarawa, tarayyar Najeriya, inda muka leƙa masarautar Dokta mai martaba Alhaji Shehu Usman Chindo ya Musa. Bayan rasuwar mahaifinsa mai martaba Alhaji Chindo ya Musa. Wannan fadar na ɗaya daga cikin fadar sarakuna masu daraja ta ɗaya da ke cikin jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To domin jin tarihin rayuwar wanda ke kan karagar mulki dr mai martaba Alhaji Shehu Usman ya Musa. Muhammad Tasu Zakari wakilinmu ya yi tattaki zuwa wannan masarauta kuma ga kaɗan daga cikin zantawar tasu. Wani abin ikon Allah sai marigayi mai martaba kuma mai girma Sultan na sokoto lokacin sultan da suki ya zo wajen mahaifina sai kawai ya ɗauke ni <laughs> ya koma da ni sokoto to yadda na koma kuma na shiga jami'an usman dan fodiyo kenan na fara daga wajen 1989 to shine na karanta lo ya ce karanta lo a jami'an usman dan fodiyo ya fi duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin sai a tarbe mu nan gaba domin sauraron cikakken hirar da wakilinmu tasu zakari ya yi da mai martaba dr alhaji shehu usman cindo ya musa sarkin kefi jihar nasarawa tarayyar najeriya a madadin kowa da kowa musamman ma ibrahim tukur kefi wanda ya sada da ku sai wakilinmu tasu zakari da ibrahim malam goje abdullahi isa ke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ku.